This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan ya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Disamba shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hafiz ba makanan labarai to sarfilu shugaban kasar ukraine zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta neto da shugabannin kasashen turai a daidai lokacin da ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarar rasha kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga jagoran rikon kware siyasar siriya da ya baiwa dukkan 'yan siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba jami'an lafiya sun faɗa a yau laraba cewa hare-haren isra'ila ta sama sun kashe akalla mutum sha biyu a zirin gaza to allah kyauta kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun cafke wasu masu safarar miyagun kwayoyi 'yan kasar ghana wiwi wata kan cannabis birgi guda 48 kuma za mu gabatar da su gaban kuliya tunda irin wannan ne masu traffic international da drug haka kuma za a cewa hukumar lafiya ta duniya ta sanar da kasashen afirka goma sha ɗaya da ke kan gaba a matsalar cutar malaria abubuwa min kala-kala gaskiya da suka sa aka fi saurin kamuwa da ita saboda yadda muka zamni sannan yadda muka mu'amala da ruwa da hakukuwa Muna kuma ɗauke da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu raro kuke aiko mana ta imel idan lokaci ba mu dama. Amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rita da shugabannin kasashen turai a brussels a daidai lokacin da ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarun rasha a ranar talata zelensky ya nuna bukatar neman agajin gaggawa ga dakarun ukraine musamman na'urorin kare sararin samaniya tattaunawar ta yau laraba na zuwa ne wata guda kafin shugaban amurka donald trump ya hau kan karagar mulki wanda ke kawo rashin tabbas game da matakin ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa ukraine daga sabuwar gwamnatin da za ta kama aiki. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga jagorar rikon kwaryar siyasar siriya da ya baiwa dukkan 'yan siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da dimokuraɗiyya bayan hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad da ya daɗe kan karagar mulki a cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin ranar talata kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa kudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015 wanda ya buƙaci a yi sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓuka da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido a kai har ila yau ta bayyana buƙatar ganin an hana ƙungiyar mayakan is daga sake kafa ikonta a siriya inda a shekaru goma da suka gabata ta kwace manyan yankunan gabashin ƙasar labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an lafiya sun faɗa a yau Laraba cewa har-haren Isra'ila ta sama sun kashe akalla mutum sha biyu a zirin Gaza. Jami'an lafiyar sun ce har-haren sun haɗa da ɗaya a garin Baitul Lahiya da ke arewacin Gaza da ya sanadin kashe akalla mutum goma. Isra'ila ta kai wasu har-hara tsakiyar Gaza da yankin Rafa da ke kudancin yankin Falasɗinawa. ci gaba da tashin hankalin ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yunkurin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas da za ta hada da sako mutanen da mayakan ke ci gaba da garkuwa da su a gaza to nan ba da jima ba hafi zai sake damana da karashin labaran duniyar amma kafin nan jami'an tsaron jamhuriyar nijar da ke cikin jihar doso mai iyaka da jihohin yamai da talibiyar da tawa sun cafke waɗansu 'yan ƙasar ghana da ke safarar miyagun ƙwayoyi da ma ke nufin tsallakawa ƙasashen larabawa da turai a cikin gundumar da gwanduci ga wakilin haruna mun bako da ci gaban rahoton Ƙungiyoyin da suke ayyukan ta'addanci ta hanyar kaiwa jami'an tsaro da mal'ummomin da ba san hawa da sabka ba a jamhuriyar Nijar hari kan fakke ne da ayyukan safara da ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi kamar yadda hukumomin ƙasar suka sha faɗi a can baya da cewa ta'addancin kan fake da wannan damar domin sayarwa da miyagun ƙwayoyi da kan kawo 'yan ta'addar kuɗaɗe masu tarin yawa abin da ya sa hukumomin ƙasar suka tsawon bincike na kwakwaf a motocin matafiya inda a waɗansu wuraren shimgen masu tsaron matafiya kan share sama da awoyi uku na bincikensu da ma kayayyakin da suke ɗauke da su irin wannan ne ya sa dubun waɗansu 'yan ƙasar ghana da suka keto hanya tun daga ƙasar tasu har janguriyar nijar dauke da miyagun ƙwayoyi ta cika a gundumar dogon duci bisa babban titi mai zuwa arewacin ƙasar inda suke da anniyar halba wannan kwayar a ƙasashen larabawa da ma na turai kamar yadda shugaban rundunar 'yan sanda na wannan yankin ya yi wa manema labarai karin bayani su 'yan kasar ghana ne mutum uku suka taho tun daga kasar ghana da wata kwaya a niger suka samu dubara suka samu tayoyi wannan tayar talam da ta karamar mota guda biyu sai suka dura kwayar su ciki don su ba da jami'an tsaro malar zaman fure da suka zo bakin hanyar mu ta shigowa daga doso abokan anke da ke can sun tonike hakon da suka yi ba su samu a wucewa ba don kuma ka kama su duk da ma dai akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya arce amma dai mun samu biyu daga cikinsu kuma shine aka samu kwaya wadda ake ce ma wiwi wato kan cannabis birgi guda 48 kuma za mu gabatar da su gaban kuliya tunda irin wannan ne masu traffic international da drug su lalle sun taho da ita don su kai ta ne inda ta fi tsada kasar larabawa ko kuma turai kanta allah ya samu ka kame su hasali ma masu safara magunguna na jabu kan surke su ma a cikin ababen burtu don tserewa jami'an tsaron da zumar kansu wa'yan ta'adda sai dai rana ta ɓaci ga waɗansu da suka so hakan duk dai a gundumar ta dogon dutse da ke cikin jihar doso a hanyar loga inda jami'an tsaro suka yi musu kamun dangon fara na biyu shine wannan masu sai da miyagun kwayukan nan wanda ake kwaikwayo wanda shi ma mun kama wajen karto bakwai da kini-kini kala-kala irin wanda ba su da izinin yin shi abokan aiki mu da ke rutu loga tsakiyar dare suka kama makayan post ne wanda muke mu da gendarmu ku da dare tare muke aiki da su shugaban gundumar dogon doci kaftan ya ada ya yi wa jami'an tsaron godiya ta musamman da sunan shugaban kasa tare da ya musu jinjina ta musamman da sunan shugaban kasa da sunan prime minister muna ma jami'an tsaro na gundumar dogon doci godiya da jan aikin sojin gari. muna ma jama'a dogon duci godiya saboda suna ka muna goyon baya muna godiya wannan muna labar da abin shi cikin muna gani mutane lalle yanzu sun da tsoro duk abin da cin don huci ta ga ina ma jaman tsaro godiya kwarai kuma ina gode ma al'ummar dogon duci da zan lalle ana kama ma jaman tsaro ga kawa rahoto kuma rahoton nan lalle ya unhwani jaman tsaro kuma shine sahun ga muna nan muna samun galaba sama ta'adda hukumomi dai sun ce sannu a hankali suna ci gaba da yanke cibiyar 'yan ta'adda da masu taimaka musu da miyagun kwayoyi ko kuma da makamai ko magunguna kuma kuɗaɗe ta hanyar tsorara tsaro da bincike na kwakwa haruna mamman bako na birnin kwadi sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwadi a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna mamman Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da karashin labaran duniyan. Babban birnin banuwatu ba shi da ruwa bayan da tafkunan ma'ajiyar ruwa suka lalace sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da uku da ta yi barna a tsibirin wanda ke kudancin Pacific ɗin inda ake sa ran adadin mutanen da suka mutu da jikata zai karu Masu ayyukan ceto sun yi ta tona baraguzan gine-gine da suka ruguje bayan girgizar ƙasar da ta auku da yammacin talata. gwamnati ta faɗa a yau laraba cewa akwai mutum sha hudu da aka tabbatar sun mutu amma daga baya ta ce babban asibiti ya tabbatar da mutum tara an rufe tashar jiragen ruwa kuma jiragen kasuwanci ba sa sauka ruwa ya shanye yawancin tashar jiragen ruwa ta bila da ƙarshe manya 'yan jam'iyyar republican da democrat a majalisar dokokin amurka sun gabatar da wani kware-kware kasafin kuɗi a ranar talata dan ci gaba da baiwa hukumomin gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan maris wanda zai kaucewa rufe wani bangare na gwamnatin tarayya da zai fara aiki a ranar asabar watakila matakin zai ci gaba da tafiyar da kasafin kuɗi na kusan dala tiriliyan 6.2 a halin yanzu shirye-shiryen bayar da kuɗaɗe kama daga sojoji masu kula da zirga-zirgar jiragen sama da kuma wasu hukumomin tarayya da ke sa ido na tarayya yanzu haka dai shugabannin kwamitoci da mambobinsu za su sake nazari bayan matakin inda tuni wasu 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin rikau a majalisar wakilai suka nuna adawa da wasu abubuwa wanda ke nufin cewa akwai yiwuwar ana buƙatar wasu ƙuri'un 'yan jam'iyyar democrat domin amincewa da kasafin. Muhammad Hafiz Baballe na ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa kasashe goma sha ɗaya na Afirka da suka haɗa da kamarin Nijar da Tanzania da Najeriya na daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen matsalar cutar malaria. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lamid Abakar Sokoto ya haɗo mana rahoto kan wannan batu. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha ɗaya na lafiyar Afirka da ke kan gaba-gaba wajen matsalar zazzabin cizon sauro wato malaria. Hukumar dai ta lafiya ta duniya ta ce kudaden da ya kamata waɗannan ƙasashe goma sha ɗaya su rinka samarwa domin tunkarar wannan matsala ta zazzabin cizon sauro da ke addabar jama'ar waɗannan ƙasashe goma sha ɗaya ya yi ƙasa matuƙa. waɗannan ƙasashen dai sun hada da kamaru mali mozambique niger sudan zimbabwe tanzania da kuma congo waɗannan ƙasashen dai na ɗaya daga cikin masu katutun wannan cuta ba a da gami da najeriya to ko yaya ƙarfin wannan cutar take a najeriya ta zazzabin cizon sauro kan haka ne ya sa na tuntuɓi wani ƙwararren likita a najeriya sunana dr mutawakkil aliyu kware Okay, to akwai curutoci kala-kala amma dai gare mu nan gaskiya malaria ita ta yawan jama'a suna kamuwa da ita. Eh, ciwon zazzabin cizon sabro abubuwa ne kala-kala gaskiya da suka sa aka fi saurin kamuwa da ita saboda yadda muka zamni sannan yadda muka mu'amala da ruwa da hakukuwa da rashin tsabtace, muhalli gaskiya suka jawo muna irin waɗannan matsaloli eh, su wannan gaskiya suna ɗaya daga cikin abubuwa sannan matakan da ya kamata a ɗauka don kawar da ita a najeriya matakai ne kala-kala kuma gaskiya gwamnatoci suna ƙoƙari mo especially gwamnatocinmu na jihohi saboda mi saboda gaskiya shekara duk ana ƙirƙiro da wasu abubuwa da ake yi kamar environmental control shi environmental control muddin ba mu amfani da eh, tsabtace muhallinmu inda hakukuwa suka hito mu ɗebe hakukuwan saboda hakukuwan suka ɗin su kamar su nan ciki suka ɓoyewa irin da daddare sai su zo fi mana lahani ne sa'annan kuma akwai yadda muka mu'amala to muddin ba mu canza yadda muka mu'amala ba muna cewa kamar komi sai mun bar gwamnati dudda da share ba mu iya yi gaskiya sai mun canza in ba mu canza ba wannan abubuwan za su jawo muna wannan sabron. Da haka kuma na ji ta bakin 'yan Najeriya da dama dangane da wannan cutar ta malaria. Really saying I'm treating my children for malaria and typhoid. See here the malaria is still common. During Eh, wannan tana cewa ne sunana Bibiya Okolo. Ta ce na daɗe ina yi wa yarana magani musamman kan zazzabin cizon sauro kuma ina tsammanin tun a watan Agustan da ya gabata nake yin wannan magani har dai muka tsammaci ko ruwan da muke sha ne su ne suke haddasa wannan matsalar ko da yake dai gashi zuwa yanzu ba kuɗi ba magani muna buƙatar dai hukumomi a Najeriya da su ɗauki matakai domin kaucewa wannan matsala ta zazzabin cizon sauro. Ahmad Dallo kwarai sosai ciki ne ma nake yanzu haka kuma wannan malaria ta bana ta zo da wata siga ta daban wanda ta sa a wanda an kasanta domin a da ni ci so daya kuma sai wata shekara to yanzu a cikin watanni biyu zuwa uku kusan duk wata sai na yi shi yanzu haka ciki ne nake ana kira na mama ima mai gwanjo to malaria ai babu wanda zai ce bai taba yin malaria ba to wallahi wata rana yana jin kamar amai baki na zai kama daci sannan zan kama jin gaji gajiya gajiya. Me kuke so hukumomi su yi kamar gwamnati kan wannan ciwon? So su duba ha su duba su binciko mana wani magani da za a iya da shi. Dan yanzu malaria da muka sani ba kamar da ba. Da an kashe magani sai ka gani ka ji dama. Yanzu kuma an kashe magani kamar ba yi ba. Lamido Abubakar sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamidu Abubakar sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe 10 da minti 15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa yana tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan jalin zamun shirin na yau. A shirin zamantakewa na yau mun tattauna ne kan cece kucen da al'umma a jihar plateau ke yi kan yadda gwamnatin jihar ke shirin rufe makabartar cikin garin Jos. Babbar makabarta ta cikin garin Jos da ke kan titin zuwa Zaria an buɗe ta ne fiye da shekaru hamsin da suka gabata. Makabartar wanda aka kewaye da ganuwa mahaɗa ce da musulmi ke biso a ɓangare guda, yayin da ɓangare guda kuma Krista ke binne mutanensu. A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta kaddamar da kwamiti wanda zai duba yiwuwar rufe makabartar da samar mata da wata matsuguni. Lamari kenan da ya janyo cece kuce a tsakanin al'ummar jihar. Barista Peter Nyamgai shine kwamishinan filaye, safiyo da raya birane. ya min shimfiɗa kan ƙudirin na gwamnati. A gaskiya wannan makabartar Zaria Road ɗin nan ta girme ne. An yi biso, an yi biso ta kusa ta cika. gwamnati ta ce bari mu yi hangen nesa mu duba gurin da ya cancanta domin a ba mutane dama domin su binne nasu ba wai za an ce kowa ya zo ya kwashe nasa ba a'a za a rufe ta ne kuma ba yanzu ba ne sai an samu masuguna inda za a sa mutane kamun a rufe wannan in idan mun samu guri an shirya gurin da kyau sannan sai a rufe wannan sai kowa ya koma ah, inda sabon gurin da gwamnati ta kayada domin wannan makabarta ce wanda ka ce ta girme ka kusan ta daɗe kenan kusan eh, idan ka duba yadda ta take ana bisne mutane ma akan mutane canja wannan da za ku yi mutane sun fara ganin kama ana so a musguna ma wani addini ne yaya abin yake ne babu ba gaskiya bane abin da gwamnati ta yi ta sa kwamiti na ma'aikatan gwamnati tukuna su duba wanda za su iya kawo a cikin wannan kwamitin a cikin wannan kwamitin ta duba cewa ya kamata kan ta zama uh, eh, memba uh, eh, gni ta zama memba wato wannan shirin za a yi ta tare ne inda ba za musguna ma wani addini ba inda kuma krista za su ji dadin wannan abun musulmi za su ji dadin wannan abun saboda haka wannan jita-jitan da ake yadawa ba gaska ba ne wannan makabarta yana dab da wato filin wasa na ƙasa da kasa wanda ita gwamnatin jihar filato take ginawa wayan suna eh, rade raɗin cewa za a rushe wannan makabarta a gina hotel inda mutane za su je suna kwana babu babu um, hotel da ma ana tunani za a yi za a yi shi a cikin fili stadium ne ba makabartan ba ne babu ba gaskiya ba ne kuma idan kika duba hajiya wannan stadium na babban stadium ne idan ranar da za a buga ball ko da makabartan ma bata cika ba kin ga akwai addinin da ya kamata akwai wa'adin lokacin da za su binne nasu amma wuce wannan gurin zai zo zama damuwa kin ga ba mu yi adalci ba saboda haka magabata cikin gari ma ba yi kyau ba domin ga abin da ya faru a maiduguri shi yasa gwamnati tana duba inda ya dace domin a kai wannan makabatan musulmi za su samu nasu daban krista za su samu nasu daban mm, ba kamar yadda da yanzu yake a wuri daya na eh, kuma kuma za mu ba gwamnati shawara da yake za a yi wannan shirin a samu hanyoyi da kyau domin a iya wuce da gawa ba kamar yanzu da ana wucewa hanyar ma da kyar moto ya shiga mm. wannan shirin ba za mu yi inda ana so a yi makabartar nan ba mm. eh. to amma ya batun wayar ma mutane kai kun faɗakar da mutane musamman addinan nan guda biyu su fahimci cewa ga tsarin da gwamnati take so ta yi eh ni ba memban kwamiti ba amma bisa ga shirin kwamitin na san za su sadu da jni za su sadu da kan kuma akwai wakili da ake bukata daga jni akwai wakili da aka bukata daga kan domin su ma su mana da kai a kan shirye-shirye na, na biso ta fannin addinin eh, kristanci da kuma islam to idan muka yi shi haka ina ga a karshe ah, kowa zai ji dadin wannan shirin allah Umar Faruk Musa na daga cikin waɗanda ke sasanta tsakanin addinai ta ƙungiyar Interfaith ya yi ƙarin bayani kan matsayarsu. Mm, wato alalakika abu ne wanda lallai ya taɓa hankalin mutane. kuma dukkan tunanin mutane ya koma ga wajen wuri da aka ce ana binne mamata wuri da ya kamata a ce al'umma gaba daya ta kiyaye an tsarkake wajen ya zama ma wasu abubuwa da dama a kai komo bai kamata ya dace ba wato da wannan labari ya zo alalakika hankalin mutane ya ta'azzara ya tashi ganin cewa an ce za a daga makabarta a wajen to sai muke tunani to wayanda aka binne ko menene makomarsu Eh, a tsarin addinin musulunci idan da waje in waje ya cika ma to za a iya keɓance shi ne a bar shi haka ya zauna dindindin ba tare da yin wasu abubuwa ba idan kuma ya shekara arba'in to abin da ake so shine a koma a sake maimaici wato a kara rufe wasu a kai za a iya binne wa'ansu bayan shekaru arba'in bayan shekaru arba'in ana iya yin wannan so in kuma ya kai ga har sai an kai an samar da muhalli to shi shikenan mana irin muhalli za a yi shin za a yi gidaje ne na kwanciyar al'umma wani masaukin baki zai yiwu amma idan har aka ce za a yi wata mashaya ko wani hotel to wannan mu addinin musulunci ba a yarda ba in aka ce hotel wani wuri da zuwa aikata waɗansu abubuwa na kurakurai to kuma a kan mamata waɗanda suka mutu mu addinin musulunci an ce a rika tuna su da musu addu'a bai kuma zo ana aikata masha'a da aikin banza a kan kabarbarin su ba to wannan shine abin da ya damu mutanen mu amma kun tattauna da ita gwamnati ko kuma gwamnati ta kira ku ta yi muku bayani musamman a addinance abin da za ta yi da wannan guri amma abin da ake cikin yanzu ana kan halin tattaunawa din ga masu shugabanni masu nemi bukatar su a zauna ko da ba a neme su ba so kuma na tabbacin cewa lallai lallai za a tattauna abubuwa wanda suke sun dace kuma za a duba eh, wato abin da ya zama ya shafi Eh, amin addinin mutane da al'adarsu da waɗansu abubuwa. Al'umma idan abu ya zo haka yana da sauƙin da hankali ma mutane. Kuna wannan aiki na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma me za ka kira ga al'umma? Yes, kiran mu gama jama'a shine a kwantar da hankali. kuma a yi addu'a sannan a yi sauraro a ga me zai je ya a yanzu halin da ake ciki hukumomi da dukkan masu tsaki ana tattaunawa ana kuma dubawa kuma bisa kyakkyawan zato za a fito da abin da yake ya dace wanda zai zama dukkan tanin al'umma ya koma gashi wanda za a samu haɗin kai da ci gaba da zaman lafiya. Sai Pastor Julius Arabo na kungiyar haɗin kan Krista wato kan shi ma ya bayyana yadda suka ɗauki ƙudurin na gwamnati. Ita gwamnati tana da ra'ayinta idan ta ga abu zai zama mutane hatsari takan kawo ra'ayi mai kyau. A wurinmu idan gwamnati ta ga wurin ya cika ga gidaje sun zama wuri ya zama bakin hanya. a canza wurin da za a gwamnati ta tanada a wurinmu ba laifi ba ne idan muka ga yanayi ma yadda stadium namu na plateau ya kasance a wannan wuri international stadium ne ba zai yi kyau a zo ga wuri ya cika gashi ana makabarta ana aikin sport a wurin ba so a gani na ra'ayin gwamnati ra'ayi ne mai kyau wanda suka kawo idan mutane suna da wani fahimta daban to zai yi kyau su tuntuɓi gwamnati su samu karin bayani amma wuri ne wanda ya cika idan ka je wannan wuri kusan kullum ana sai dai ma ana sake tattauna tsohon kaburka a sake bizini mutane a wurin haka kuma bai kasance da kyau ba so ni ina mai goyon baya gwamnati ta ta naɗa wani sabon wuri wanda ba su fahimta ba su tura shugabanninsu domin ƙarin bayani daga wurin gwamnati To akwai rashin fahimta musamman eh, da wayan suna ganin kaman za a rushe wurin ne kuma bisa ga addini eh, kowa yana da tsarin yadda yake biso da kuma eh, yaya ku kuke ganin kaman a rushe gurin ne ko kuma a gwamnati ta kwashe kasusuwan mutane ne ta nemi wurin da za ta binne in ma har aka ce lallai tana so ta yi wani gini a wurin. To ita gwamnati tana da kyakkyawan shiri idan kaga ta yi shiri ta yi wannan abu na cire wannan makabata a wannan wuri akwai shiri da za ta yi domin waɗanda aka riga aka bi zina a wurin kwanakin baya can aiko kasuwan katako da muke ciki da can makabata ne gwamnati ta ga cewa ya kamata a samu kasuwa ta san da ta cire wannan makabata daga nan wuri ta kai wani guri haka nan wurin ma idan gwamnati ta ga ya kamata a masar da makabata a wurin saboda buɗuwan gari da yadda wurin ya riga masu gwamnati tana da haƙƙi ta yi ta naɗin wani wuri Eh, yadda ya kamata sannan za a sanar da jama'a da shugabannin addinai idan akwai wanda suke da makabartan da ya kamata suna ga e za su juye su cire Uh, wanda ke wurin a kai wani guri duka za a yi shawara da masu kiwon lafiya da shugabannin addinai a duba ya za a yi wannan canji a uh, kira na shine ba komai bane za a mayar da shi maganan siyasa ko adinance akwai inda aya ta gaya mana mu yi biyaya da shugabanni idan ba mu fahimta ba ko kuma shugaban da ke addini bai fahimta shugaban da ke mulki bai fahimta yanayin addini a wani wuri ba za a je a zo na a yi tunani a yi bayyani don jama'a su gamsu so nawa tunanin shine kar a da wannan abun ya zamanto maganan addini ko siyasa Kwamishinan filaye Safiyo da raya birane a jihar Plateau barista Peter Yamgai ya buƙaci al'ummar jihar su kwantar da hankulansu. A gaskiya gaskiya mun samu haɗin kai mutane, musamman eh, al'umman musulmai, akwai wanda suka zo ofishina. a jiya na ma sun tura wakili ya zo ofishina to ina ganin eh, tattauna da muka yi mutane sun samu fahimta amma wannan ba za mu bari ba za mu ci gaba muna saduwa da mutane masu ra'ayi a ji domin mu samu mu ci e, nasara cikin wannan shirin da muke yi idan ba tsaro a yankinmu in gaji ina masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa, mu huta lafiya. Allahu ya kare mu To, madalla a gaina Zainab Babaji, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rita da shugabannin ƙasashen tarayyar Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarun Rasha. a ranar talata zelensky ya nuna bukatar neman agajin gaggawa ga dakarun ukraine musamman na'urorin kare sararin samaniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na yin kira ga jagorar rikon kwarar siyasar siriya da ya baiwa dukan 'yan siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da demokuraɗiyya bayan hambarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad da ya daɗe kan kargan mulki a cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin ranar talata kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa kudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015 wanda ya buƙaci a sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓuka da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido jami'an lafiya sun faɗa yau laraba cewa hare-haren isra'ila ta sama sun kashe akalla mutum sha biyu a zirin gaza jami'an lafiyar sun ce har-haren sun haɗa da ɗaya a garin betul lahiya da ke arewacin gaza da ya yi sanadin kashe akalla mutum goma Isra'ila ta kai wasu hare-hare a tsakiyar Gaza da yankin Rafa da ke kudancin yankin Falasɗinawa. Babban birnin banuwatu ba shi da ruwa bayan da tafunan ma'ajiyar ruwa suka lalace sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai da 7.3. To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na taimaka wajen kawo ku wannan shiri sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni tare da injiniyan mu na wanda ya da sauti Mr. Carol. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.